أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخمسة ولكن إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 a cikin majalisai da ake gabatarwa a wannan daura da take gudana a wannan karamar hukuma ta gudan allah tsara mata tsaye muna cikin bayani akan wayewa ta ilimi da ake bukatar mai da awaye zama yana da ita za mu tashi wa amma saƙafar insaniya amma wayewa ta ilimi na kimiyyar ɗan adam fahiyar ulumun lati ta'ani bi ahwalin insan ita ce su ne ita ce wayewa a game da ilmomin da suke kula da halayen ɗan adam fi ma bihi wa hazirihi a rayuwarsa ta baya da yanzu sau mustaqbalihi da kuma nan gaba mai ake tsammanin ɗan adam ya zama ka ilmin nafs kamar psychology ana buƙatar mai da awa ya zama ya san ɗabi'ar mutane ƙwarai da gaske kuma manzon sama ya yi mana nuni zuwa ga wannan manzon salama yana faɗa yana cewa wani zubin yana da niyyar ya shigo masallaci domin ya zo masallaci ya ja sura mai tsawo amma sai ya ji wani yaro a baya yana kuka saboda kada yaran nan ya cutar da mamatsa shi ma ya cuti ya shaƙe kuma ya cutar da masallata sai man sama ya takaita sallar wannan ya baka dama ka ga hadari kawai sai ka shigo ka ja mutane ba kana ko kuma ka zo kai man ne hudu baka shafi biyu ka ci ko ta fuska gaba da baya a ce sai ka karance ta duka tas ka ba mala ga masallaci ne. ko ana da rana ka ce wannan abu da kan lissafa ka saba sai ka yi hudu ba awa ɗaya da mulki tamanin akwai ko awa da ɗaya awa ɗaya da mulki ashirin ke da ka ce duk sai ka ce ta daga hau psychology ka san ɗabi'ar mota, ka tausaya musu kai kila da banka a inda kake wani masallacin ba da AC to wani shi kuma a waje yake bai samu ciki ba ka tausaya masa so kake ya fahimci addinin ba zo kake ka fusata shi game da addini akwai wani limami wata rana haka aka yi ba zan taɓa manta da wannan ba ina cikin masallatan nan aka zo aka ce masa alaga ba ta mala akwai hadayi ya ci gaba da kudu ba shi yadda ya ga dama ina ji ana faɗa masa ana cewa alaga ba ta mala akwai hadayi ya ci gaba da kudu ba shi sai da ya gama kawai hadayi ruwa ya kici wai sai ya zo sallah ya zaga karanta kulhuwar da bayan ruwa ya jika mutane shaka aka tashi ina ji wasu wallahi abin da ya min daɗi ba suna Allah ya isa so da kowa yana ji ana faɗa masa a cikin ana cewa Allah gaba ta mala akwai hadari kawai yayin sha na kan bangarori ci gaba da hudu da shi ba za a canza shi ba shi to ba ilmin nafsi ba da abin wa ilmin ijtima'i sannan da ilimin sociology ilimin sanin ɗabi'un ɗan adam ya dan adam yake da sabawa halayensa da al'adunsa wa ilmin tarbiyyati wa ghayriha da kuma ilimin tarbiyya wanda ilmoma ne yanzu da ake koyan su a jami'o'i da makarantu masu zurfafa karatu ana zama shi a kansu to kai ma ka ɗibi rabon ka koya hmm? inda na turawa suka kauce ma musulunci ka zuba musu da kayansu kwarai da gaske domin babu inda turawa suka saba ba musulunci a ilmomansu kuma suke baza fahimtar su kamar ilmin shima kamar kamar kamar al'ulumin insaniya humanities history sociology economics law nan ne duk suke zuba fahimce-fahimcen su wanda suke da kuskure amma kimiyya ɗaya ce fahiyar muhimmatin lidda'i ya tafi fahimi a huwalin nan suna da mahimmanci ga mai da'awa wajen fahimtar mutane wa akhlaqihim da kuma dabi'unsu wa ahatihim da kuma ababen da suke ji a ransu wa shu'urihim da kuma abin da suke ji a jikinsu wa awatifihim da kuma abin da yake atifar su ne san sakokin ko su wa mutaqallabatihim da kuma ababen da suke nema a rayuwarsu dole mai da'awa ya san wannan daidai ba gudu ya koya ana da bukata والثقافة الواقعية وسيع الثقافة الواقعية حال ذاك في أجل هي التي تستمد من واقع الحياة الحاضرة والنوايا والإتقم إنمو من أبا بند سكي سكا دوغر عكن أبن دكي فاوايا يرزكي وما يدور في دنيا الناس اليوم da abin da yake juyawa yake gudana a rayuwar mutane a yau min hukmin wa kubuti abun nan mai kyau ne ko mummuna ne ka san shi wata al'umma ma bukata take a sata a addu'a to kai ba ruwanka baka karanta ba baka sani ba ana san ana jan shaƙi yan uwanka musulmi a wata ƙasa kai ba ruwanka baka sani ba suna da haƙƙi na ka musu da addu'a suna da haƙƙi na ka ce Allah ya taimake su akan bakiyansu to baka sani ba wata tsawurin da kuma ci gaban da ake samun wata ƙahƙurin ko ci baya wa hazaratin da wayewa wa badawa ko ƙauyenci. wa tikhniyyati da kuma abin da ake nake ƙere-ƙere ya kamata mai da'awa ya sani ƙila wannan abin da aka ƙero shi ƙila ya saba wa musulunci hmm? a san wannan kuma wani wata ranar zai yi wata tambaya kai da ka san wani. yanzu ya ce an yi wata na'ura da za ta rika mutane alwala ai an yi mutane tsarki ko akwai ta bayi kan wasu to sai a zo a ce kuma akwai na'urar da za ta zo ta rika maka alwala kawai sai ka zauna kan danda kawai sai ka ga wani hannu ya ko kawai yana sa maka hannu a baki yana shaka ma ruwa yana tacewa da ya halatta ko bai halatta ba har yanzu waɗannan kila a ce a yi su kuma wanda ya yi minar zama ne ku ba la musalatin milid na kulla a ce in kana rayuwa yau da gobe to rayuwar da kake ganin ta mace ce mai ciki komai za ta iya haifa wa masarratin wa ahzan da ababen da suke na farin ciki wa da kuma abubuwan bakin ciki ne da suka shafi duniyar musulunci ko duniyar yau fa yakuna muhimman biwaki ila alamin islam ya kamata mai da'awa ya zama yana kula da halin da duniyar musulunci take ciki a yau wa ma nusibu min mailatin wa hannati da abun da ke faruwa da daular a duniyar musulunci na bala'o'i da wash-wash su ne hannat eh? sannan wa waƙi alkuwar alamiyyaci al-mu'adiya lil islam sannan mutum ya zama ya kula da duniyar manya-manyan ƙasashen duniya wanda suke gaba da musulunci yanzu aka tambaye ka aka ce wata ƙasa ce ta fin gaba da musulunci a duniya a yau ta ce ce a wajen ka faransa ita ce mai faƙa. ita tintini mata ta ai an san tarihin ba a cikin su ba wanda kai tsaye ta yaƙa musulmai kai tsaye kamar ta hatta alhamalat da aka yi alhamalat da aka yi na kuruse campaigns da aka yi guda tara na kuruse faransa ce ta jagoranta ta jagoranci duk kasashen turai aka shigo daular musulunci duk waɗannan alfahudus salibiyya da aka yi faransa ce kukan wa'uwar gani ta daɗe tana gaba da musulunci to kaga a mutum ya san su wa ma ta ke mu da islami musulmi da irin makircin da suke kunna wa musulmai da musulunci وواقع الأديان والخيارات والأفكار المعاصرة sannan kuma mutum ya zama yana kula da halin da addinai wattayyarat da da ƙungiyoyi wal afkarin da kuma tunane-tunane sababbi na zamani ka na zuwa buga misali da wadannan yaran masu atibi masu cewa ba Allah me dalilin da yasa suka shiga cikin wannan adam me dalilin da yasa suke ta shiga Hmm? yaro zai kira zai zai zo yana ba wani yaro kwanaki yana ba da labari dan kano ko yana ba da labarin yadda wani ya so ya shigar da shi cewa suke duk wata za su ba shi miliyan biyar a matsayin albashin shi duk wata naira miliyan biyar to kai kana jin suwa ce ba da wannan kuɗaɗen kaga dole akwai masu ba da kuɗin ko an san su kuma da wuya in yan najeriya ne kaga akwai wani hannu na waje sannan wasu yaran dama suna da damuwa kamar lokacin da boko haram ya zo ne da yawa wasu yaran da suka shiga boko haram wasu su dama suna da damuwa ta jami'a wani yana da kari umubi da yawa su waƙi su a korai yanzu ka ce boko haram ya samu gangara sai ya haɗe akwai waɗanda suke da ƙoƙari a cikin su mun san su to amma akwai kuma waɗanda dama damuwa ta dame su ba rasa yadda za su ba za su je gida su ce ma iyayensu ga halin da suke ciki ba kuma iyayensu masu kuɗi ne to sai ka ce ga boko haram an gano ma boko haram ne har to kaga shi kenan Allah shirya to ka san waɗannan abubuwan ne da awa ya zama yana kula da su kana bincike a kansu kana sanin irin yadda suke da abubuwa game da abin wa kaifa tubadu islam ya kuma suke kishiyantar musulunci kullu hadha yahtaju ilayhi ad-da'iyatu al-mu'asir Tun ne da'awa a wannan zamanin yana da buƙatar ya san waɗannan liyakuna ala basiratin domin ya zama a kan ilimi shi ma ya koma da ke a cikin abin da zai tsayi da shi min al'amalin da awiyyati na ayyukan da hmm? wa manya da wa zai kira wa ma da'u idan sannan mai yake kira zuwa gari shi wa yi lahu rusul ila hadihi taqafatin mutanawwi'ati da afaqi an hadihi to duka waɗannan ababen da muka lissafa guda shida nau'ukan wayewa guda shida da ake da su to da awa zai iya kaiwa zuwa gare su ta hanyar waɗannan hanyoyin da za mu ambata dr sani rijiyar lemu hafizahullah a cikin littafinsa wani ilimi ne daɗiya. ya ambaci shida daga ciki bakwai daga ciki takwas ɗin ne na ƙara na takwas ne ne na ƙara abu na farko ce a zai ilatu ilal ulama'i wa mujalatatu abu na farko shi ne zuwa wajen malamai da kuma zama da su a matsayinka na mai da'awa kada ka sake ka ware kanka kai kadai kawai ka ce kai ka isa ka rika zama wajen malamai ka rika karuwa kuna yin waya da su yanzu nan da zan da abin da ya tsaye da ni nan dan uwa babban malami a malam alƙasin hutura ne ya kira ni kuma ya tsaye wannan sai da muka tattauna matsaloli masu kyau a cikin mintocin da ba su kai goma ba shi ne kira da shi tsaye da ni da zan shigo na a wannan mai a fara wannan mai session ba to kaga kaga irin wani yana da tasiri za ka san halin da ake ciki ya yi maganganu ya faɗa min maganganu masu fa'idoji da yawa sannan nema kuma na bashi wasu haka muka yi bayan to ana wannan na biyu su'alu ahlil ilmi wa mudarasatuhu ka riƙa zuwa kana tambayan malamai duk abin da baka gane ba to ka tambayi malamai na gaba da kai wa mudarasa tuhu sannan kuma ka rika yin darasu tare da su hmm. ku riƙa zuwa misali eh, magabatan mu sukan yin wannan kawai sai a sa wani littafi malamai ne sai a ce a sauke shi kawai majalisun malamai ne za su zo su zauna a karanta littafin a karu to masu da'awa suna da bukatar wannan na uku mala ya ce irtiyadul maktabatil amma ka saba kullum kana zuwa library idan kai ba ka da cika kulle da tafai to ka rika zuwa manya-manyan library da ake da su in babu a kudar misali ka tafi wani gari inda za ka je ka neman littafai sannan maktabatul amma nan sun kunshi hadda bookshops ba kawai library ba da ana ce musu al-maktabatul amma zuwa shagunan sai da littafai kar ganin littafai baki da aka kawo waɗanda za ka iya siyowa ka siyo waɗanda kuma ba za ka iya siyowa ba alal aƙalla ka gansu ka san akwai su domin shi kan shi ganin littafin ilimi a tafadin littafi ka gan shi ba to ka je kawai ka gan shi la Allahu akbar dama wannan ne sai ka ma dan tabbako shi ka taba ka rike shi ga an dani da kai inda dama kuma ka bude ka karanta wani abu inda dama ka samu wasu abubuwa ka kwakwafa a ciki wannan ana ne na hudu hanya ta hudu alhimsu alaqtina ilkutu kullum ka zama kana da kwaɗayin ya za ka kamar mallaki littafai har ya zama kuɗinka kawai na cin tuwo ne kana mai da'awa sai an ji ka bashi littafi wannan ba abun ban ma ba laifi kake da kake zuwa a ji ka bashi masara da shinkafa ba za a ji ka bashi littafi ba in ba ka da kuɗin sai littafi wani zai baka bashi ka tabbatar da za ka biya nan gaba ka karba in ba haka ba in ka rasa shi wallahi ba za ka sake samun shi wani littafin in ka rabu da shi har abada ba za ka same shi in ka karanta ba littafan da malamai suka rubuta a kan yadda malamai suke da begen littafi za ka ga haka abu hilalin al'askari wani babban malamin lura ya taɓa sai da littafin saboda ya zo gidansa 'yan ƙananan yara na ta ihu kwana bakwai ba a ci abinci a gidan ba ya ɗauki wani littafin da shekarun shi ashirin da mallakan littafin ya tafi da shi kasuwa a siya da zai kai kasuwa sai ya rubuta wasu maganganu a farkon littafin mafuka cewa shekara ashirin ina rafuna tare da littafin nan wallahi ba da jan kananan yara da suke ta ihu a cikin gida ba da yunwar da suke ciki wallahi ba zan su da shi ba ya je sai da littafi wanda ya sai littafin bayan ya juya ya tafi sai kawai ya ga wannan rubutun ashe sako ne ya aje mishi ya anshi kuɗin shinkafa ko masara da zai je ya siya aka abu ya ba da littafi yana ganin sai ce dan Allah a kira mu a nemo mishi shi ana nemo shi ya ce kai ko me yasa za ka da littafin ya ce akwai saƙon a cikin sai na karanta ya ce ga littafin ka kuɗin kuma ka tafi ka je ka je musu sai da ya bayanin shi a wani littafin shi ya ta gode mishi to rabuwa da littafin musiba ya yi kama da rabuwa da ɗa ina tabbatar maka da haka wanda ya zan haka ya sani in ka rabu da wani littafin za da ta ɗanka ne ka rabu da shi na shida kasratu lil-tila'i wal qira'a dole ka zama kana da yawan bincike da karance karance na biyar ko al-muhafazatu 'ala al-waqt kula da lokacin ka kake da wani sun bata ma lokaci kana da awa amma kana da dandali inda ake zuwa a fira sai a zo wajen matanka ko matanka ce ina ji a ce a je bakin titi yana na wajen mai tsiranta awa biyu awa uku ko bakin mai shayi ka je ka zama kai sai ba kuma kai ne da awali kana ba ta lokacin kana kashe lokacinka ka a banza ka zama ka kana da tsari na ka na kula da lokacin ka kake da wani ya bata ma lokaci kasratu litilai wal qira'a yawan bincike da kuma karatu na bakwai taqyidul fawaid wal qara'id wal shawari ka zama kodi yaushe da kaji wata fa'ida to ka zama ka rubuta ka ba ta tafi wal qara'id da dai kun abubuwa wanda ba kodi yaushe ake samun su ba wal shawari da ababen da suka wawwatsa a wasu wajajen tokar tsaro ka zama kana da jota na tabbas hudurun dawati. والملتقيات والدورات العلمية التدريبية لدعوة يضمين علمت أن الرياء كونفرنس ممكن ذا أن كونفرنس تابو نقارا مجونا سني كون مساير فهمت أجمد دعوة هو إلمي توكجي والملتقيات دكما interactions حركوا مثلا والدورات دكما إن وأن الدورون العلمية التدريبية وأن أكيد سدومين جوجد متعني تكرب أنرتا wannan yana cikin waɗannan hanyoyin in kai uku da su tabbas za ka sami ilimi mai ɗimbin yawa halartar majalisun malaman sauri da majalisun da ake gabatarwa a masallatai akwai malamin da idan ka tafi wajen karatunsa ko da ba ka da zalla ilimi ba za ka ƙari da wasu abubuwa za ka ƙari da usulubi akwai malamai da yawa ko da baka ƙari da karatun su za ka ƙari da salon su, salon su, za ka ƙari da shi wani ɗabi'unsa za ka ƙari da su da yadda yake mu'amala da mutane yanzu misali ka ɗauki malamin mala abakar gobe rahmatullahi alaihi har yau idan kana sauraron mala abakar gobe za ka ƙari da abubuwa kullum aka ka buɗe wani karatu mala abakar gobe sai ka ƙaru za ka ƙari da dattafu. Dattafu zallar dattafu da tawadu malam ya san abu fa amma kawai zai riƙe yana sha haka sai ka ji waɗannan wajen su ƙaranta da wuri wata rana na jimala yana jawo jaziriya ta tajwidi baitutan jaziriya yace ba an ce wal akhadh bi ba sai wani can ya tafi ya ƙara sama da ya kyale shi su za ka koyi waɗannan ɗabi'u datta kyawawan ɗabi'u ta tawalu ga Allah nuna ni ba bacin komai nike ba a yi gyara ya ɗauka wannan darissa ne da yawa mana wata rana ya zo yana magana a kan taron suna wani ya ce ya akwai a cin aladabin mafarar ma da ya ce ban san littafin ba ya ce ku ta mana da shi gobe wallahi sai ga wani ya zo da al'adabul mufrad gobe aka bude aka nuna wa malam cewa wani tabi an masa haihuwa ya gayyato mutane aka ci abinci kaga ba taron suna suka yi ni walima suka yi amma shi wancan da ya to ya ce ai a taron sunna ne aka ce Ku ko kaga ya dama a kawo littafin ai wani darasi a matsayin shi na babban malamin duniya القسم الثاني هو صفات الداعية في Akhla wannan ilimi kenan a cikin abin da zai taimake ku ku samu wannan littafin na Dr. Sani Rijiyar Lemu Albina binau ilimi ilmi daiya البناء العلمي للداعية أنا سامن لتاق ماشي بيه المنتج البناء العلمي للداعية كتابي نيمي تشو بوكو دقائق لتاكم الثقافة الداعية ثقافة الداعية ثقافة الداعية نعد دكتور مصبري قرضاوي يلا ده مهم منشي da saƙafatun da'iya na abdullahi na sha'ulwani shi ma ya sa mana saƙafatun da'iya ina da matuƙar mahimmanci sosai waɗannan littafan guda uku to kada wani fece kuma ba su da girma in ka same su yi ne daidai za ka karanta su kawai ka ɗiba abinda za ka ɗiba na hadda cewa wasu kai talhisinsa ba wal ismu tsani wa sifatu da'iyatul akhlaqiyya sifatu da'iyati al-akhlaqiyya to nan fa shine tsumaki kan hanya wancan kana ji kamar ya zama tsumaki kan hanya to da biyu su وهي تسبب الداعية ya zama mai da'awa ya سفنتو an ce tasalluhi shine ka saba kanka makaman da ba za a iya kama ka hari ba min silahi to da hausa kaga sai a ce mutum ya sa riga ta kyawawan ɗabi'u masu daraja wata alihi bisa ya adila ka zama kana da ɗabi'u halaye waɗanda suka madaidaita wata masuki hidi simatin nazila sannan kuma kai ruku da siffofi waɗanda suke masu ban sha'awa وقد allahu الله تعالى الداعية الأول محمد صلى الله عليه وسلم بهذا Allah kai tsaye umarci manzo Allah sama da haka yace khudil afwa wa amru bil urfi wa arif anil jahilina karanta tafsirin al-allama as-sa'i tafsirin karim rahman wanda wani malami da ya wannan ayar da ya burge na kamar sa wannan ayar ta khudil afwa wa amru bil urfi wa arif anil jahilin a cikin suratul a'raf karshen suratul a'raf ووصفهم بذلك فبما رحمة من الله لنت له ألا تسود وترحمة كألا تكذوني توشيك صعبانك ولو كنت فظا غليظ القلب da ka kasance mutum mai kaushin hali wanda zuciya shi take kausassa lam faddu min hawlika dawla duk da sun sun barka da kuma fadin sa wal innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kan kana kan wata dabi'a wacce take mai girma al'alamatu sa'adi a ƙarƙashin wannan ya ce wa hasibu kulkihi al'azimi ma fassaratu bihi ummul mu'minin aisha radiyallahu anha lamma sa'al liman sa'alaha anhu fa qalat kana khuluquhu alquran dabi'un manzo sama masu girma kawai in kana son ka gane su sune kamar yadda matarsa na Aisha ta siffanta shi da wani ya tambaye ta sai ta ce dabi'un annabi sama kai qur'ani duk abin da ka san qur'ani ya ce a to dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya sake kawo ya ce irin su khudhi al-afwa wa amru da kuma fa ma rahmatin min Allah linta lahum da kuma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rahufur rahim wa ma ashbaha dhalika min al-ayati ad-dallati ala ittifaqi bi makarim al-akhlaq da ayoyin da suke nuna siffantuwar manzon sama da kyawawan dabi'u manya manya wal ayati al-hasati da kuma ayoyi waɗanda suke faɗaitarwa ala kulli kulkin jani akan kowace ɗabi'a kyakkyawa fa kana lahu minha akmaluha wa ajalluha sai ya zama duk ɗabi'ar da manzon sama zai zama yana da ita to za ta zama mafi cika kuma mafi ɗaukaka in aka ce ana magana masu gaskiya to manzon sama ta shi tafi ta kowa in ana maganar masu tausayi to tausayinsa ya fi na kowa duk abin da ka sani kyakkyawan hali ne in ana maganar sa to na manzo Allah sama ya fara kowa sallallahu alaihi wa sallam wa huwa fi kulli khaslatin min hadhihi az-zirwati al-ulya kowace ɗabi'a manzo Allah sama yake da ita to ɗabi'ar tana tsohuwar daraja fa kana sahlan bayyana qariban min an manzo Allah sama ya kasance mai saukin hali mai taushin hali kusa yake da mutane mujiban li da'awati man da'a duk wanda ya gaishe shi sai manzo sama ya amsa da'awarsa in kan ka gaishe shi sai ya amsa ka tsohuwa ta gayyace shi mace ma mai taɓin kwakwalwa ta kama hannun shi da ce zo ina da bukata zan faɗa maka manzo sama ya bita ta faɗa masa bukatarta kuma ya biya masa bukatarta tun manzo sama yana wannan qadiyan li hajati man istaqdahu duk wanda ya nemi bukata wajen manzo sama na biya masa jabiran da qalbi man duk wanda ya dauki ya tambayi manzo sallama wata damuwa to sai mun sama ya daure masa zuciyarsa da zuciya ta kare amma manzo sama zai karfafe shi ya bashi shawari masu kyau la ya'rimuhu manzo sama baya hana ma wani wala yarudduhu kha'iban sannan in bai baka ba to ba zai ba zai sa ka koma a matsayin tababbe ba alal akalli zai faɗa maka maganar da kila sai ka ce gara ma da bai ka ba magana ta kuma kama abin da bai baka wa idza arada ashabuhu minhu amran al-imam sadi yace idan sahabban mun kuma suka yi nufin wani abu a wajen sa wafaqahum alayhi sai musu ya ce ya dace da su sai su ba shi shawara ba kayan sawa sayyiduna abubakar da umar suka ba shi shawarar kayan da zai rika sa in yi baki ya karbi shawarar wata ba abun fiye kuma ya bi su akan wannan idan ya kun fiye mahzun idan wannan abun babu abun da shari'a ta hana a ciki wa idan a zama ana amrin lam ya tabi da bidu bihi duna ba idan zai yi wani abu manzo Allah sama ya yin wani abu to baya musu kama karya sai nemi shawarar su bal yushawiru min al'ani wa yana neman shawarar kuma su tattauna kuma mun saka ba mun san shawara mun san mai kuma bin shawara su yasa aka ci nasarori da yawa wa kana yaqbalu min muhsinihim maza sama idan ne kyautatawa ya kyautata sai ayi ansa wa ya'fu an musiihim in wani ya muna na kuma ya yafe mishi wa lam yakun yu'ashiru jalisan illa atamma ishratin wa ahsanaha manzo Allah sama baya mu'amala da wani abokin zaman sa face mafi cikan mu'amala kuma mafi kyawunta fa kana la ya'basu fi waje manzo sama baya murtuke fuska سنو رفسك ولا يغلط عليه في مقاله من سنو بايا خوت تابا متم جنا ولا يطوي عنه بشره سنو من سنو بايا نوم ومتم فسكا تماما مشي ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة سنو من سنو لا يمسك عليه فلتات لسانه سنو من سنو بايا ababen da za su fito masa na harshen wanda za su amfani mutum sannan wala yu akhiruhu bima yadur minhu min jahla in kuma kai wauta to manzo sun baya kama mutum da wautar sa bal yusinu ilayhi ghayatul ihsan yana kyautata ma mutum matukar kyautatawa wa yahtamilu ghayatul ihtimal sannan yana daukar abin da aka masa na wauta matukar dauka ba kauye ya shake shi bayan da cikin dukiyar Allah ba ta gidanku ba don su ne shi a a bashi ce to gani ni kuma ka sha ke na har gashi kamun alama ce to an ce kai ya yafiya ne ka yafe mana waɗannan hadisai ne na gaskiya yan uwa ونذكر هنا ci wahiya. Ga mafi أن يتعلى بها الداعية وهي قامتي على صفوف دي بتنشنت أشيمي دعواي ستنشد السنة وندم in baka siffanci da kowace sifa ba to ya waje ka siffanci da waɗannan sifa ta farko al-ikhlas idan Allah shine asasin komai idan babu ikhlasi mutum yi aikin ba wa huwa an da bi amalihi kullihi wajha Allah ta'ala mutum ya nufaci Allah madaukakin sarki da aikin sa wa hidayatul khalqi ila rabbihim al da kuma shiryar da halittun Allah zuwa ga su na gaskiya ولا يقصد به غرضا أو عرضا من الأعراض والأغراض الدنيوية كي ينفاتش ونتركتش قوة منفع العرض تركتش الغرض وتمنفات الدنيا كم في نظرنا بشي الله تعالى ينا تيما من زنسي يتي قل الله أعبد مخلصا له ديني كتي الله كوي نكي بوتام وحمشي كأي نكي أكي مع الدين kuma ya ce kun in yi umirtu an Abudallah Allah mukhlisan lahu din ka ce ni an umurce ni in tsantsanta bauta ga Allah shi kadai kuma ka ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah wa ta'ala A الشيخ محمد Islam yana cewa شيخ الاسلام ينا تشوا a cikin على da ya fita ya ce a cikin wannan aya akwai fadakarwa game da ikhlasi لان كثيرا ممن دعا الى الحق فهو يدعو الى نفسه da yawa mutane zaka gan su rini rini suna ce maka Allah kike kira zuwa gare shi amma kanka kike kira kike san aji ba Allah ba وقال تقي الدين الهلالي ربما لني العلامة تقي الدين الهلالي يتشي ويضادها أمران أبو بيو ناتن كرو دعوة أن تكون الدعوة إلى غير الله بالحقيقة أذان لمتن يدوى أن لا يكي زوا بريشبا وإن كانت باللسان والادعاء إلى الله ضد تشيوى أنا هي وأحرش أن تشيوى أن لا يكي كرا زوا بريشبا ما كان يكي كمان يدعو إلى اتباعه كمان يكي كرا أبيش a wacce ba a shaifi ko kuma abu shaifinsa au ahali mazhabi ko kuma kawai abin yan mazhabarsa au hizbi ne ko yan kungiyarsa kam wa yusammi zalika da'watan ila Allah sai kuma ya cewa ai da awa yake zuwa ga Allah na ala nas yana rikita ta mutane wa hida'an lahu kuma yana rida su fal manhaji man hada man duk wanda in wannan ne halin sa a guje mu ka zama ba Allah kake kira ba kana kira ne zuwa ga kawai a kai a bi ah. al'allama tun da taimin yake cewa fadda'i ila Allah ta'ala huwa al-mukhlisu alladhi yuridu an yusila an-nasa ila Allah ta'ala me kira zuwa ga Allah shi ne wanda yake sanya hada mutane da Allah wadda'i ila ghayrihi qad yakunu da'iyan ila nafsi wanda kuma yake kira zuwa ga wannan Allah zai zama kanshi yake san abi shi yake zan abu Allah ba hmm? yad'u ila al-haqq li ajli an yu'azzama bayna nasi wa yana so a riƙa girmama shi kuma a riƙa ganin darajar da da kiran mutane sai da nuna cewa Allah yake so a bi amma shi yake son a bi zama تجده lam ya لم nasu ma a mara به sai ka gani yana fushi idan mutane ba su yi abin da ya ce su yi ba wala ya gaba idan ta kabu nahiyan azama minhu amma idan suka aikata wani sako wanda ya fi abin da ba su yin nan ba girma sai ga ba zai yi fushi ba an saba ma Allah bai damu ba amma shi ya ce a mushi wani abu an ki bai sai ka ga yana fushi wannan alama ce ba kai kake ba Allah kake kira zuwa da shi Allah ya tsare lakin lam yad'u ila tarki ba zai ce mutu zuba wannan abun mummuna ba wa kan yakunu da'iyan ila ra'isi wani zurun ma yana kira ne zuwa abu shugaban shi kama ji fi kafirin min duwali kamar yadda ake samu da yawa a cikin wasu kasashe min ulama'in balali daga cikin malaman bata matattun malamai min ulama'in duwal daga cikin malaman gwamnati la ulama'in milal ba malaman Allah bane su ba malaman addini bane yadda kuna ilahu a za'ihim kawai zai sarƙa gayyata abu shugabanninsu an sama a lokacin da lokacin da basharul asad na kasar siriya ba musulmi ba ne al asad malamai sun masa hukunci cewa dan aqidar musayriya an musayriya suna ganin suna ganin a immansu alloli ne shi kuma aqidar da yake kanta kenan shi al asad to aka samu wasu malamai suka koyon bayansa kuma wani abin da wani abin ban sha'awa in ya gama amfani da mutum ya kawai ya sa mai bom yi mana haka yi ma ramadanin bufi babban malami ne a ƙasa ya ta biye mishi ya ta biye mishi duk abin da za a yi shi ke goyon bayansa wata rana yana karatu a masallacin shi ƙasa kawai aka sabo ba shi kaɗai ba da sauran ma masu zuwa gida suka mutu shi kenan ko labari ba mu hayyar ya kai shi lahira ya gama mishi amfani amfanin shi ya kare a wajen shi ko zai gama da shi wal ikhlasu sirrin bayna al-'abdi wa rabbih shi ikhlasi sirri ne tsakanin Allah da ubangijinsa ba wanda yake iya gano cewa wani yana da ikhlasi أما ولكن هناك دلائل tun متحدثة نيابة عن الباطل dai akwai alamomi da suke magana a makofin abin da aka ɓoye fatakunu ma'ayira wa maqayis sai zama su ne ma'aunai da za a auna to yi tumayyizu kulisa min ghayrihi wanda suke rabe wanda yake da ikhlasi da wanda bai da shi daga ciki akwai al-khawf min ash-shuhra tun ya zama baya san shahara ita shahara fitina ce kun san wakan nan da mai waka yake can ba a san kamar ka a san mm. ku gaskiya ce ɗaya daga cin malaman malaman wannan zaune na ashir ali tsamtsari rahmatullahi alai yana faɗi a cikin wani littafin ya ce lokacin muna matasa so nake mu shahara a san ya ce mu san bala'i ba ne ya ce sai da ya shahara ta same mu zanne yanzu ko muke kuka tun ba a san ka ba a san ka amma kuma an san ka kamar laɓe ba ko ba yadda ka iya in an san ka ko ba yadda ka iya amma ba a san ka ba ka a san ka ga maganganun su nan ku karanta ba shi ne na biyu ittihamun nafsi ala tafriq fi jambillah kullun ka rika jin ba kai komai ba a wajen Allah ka yi kiyamun laila ka kwana kana kiyamun laila amma ka ji ba komai kai ba duk kwana uku kake sauke qur'ani ka ji ba komai kake yi alama ce ta ikhlasi na uku al'amalu fi sauki ka zama kana aikin ka cikin shiru ba'idan an ila ba komai sai ka yada ba kai abin baka bukatar sai wani ya san ka kana yin sa akwai bayan Allah da sai sun mutu ake sanin ayyukan alkhairu akwai cikin bayan Allah magabata da ake ba da labari sai da aka zo mai wanka aka ga alamar ɗaukan kaya a bayan shi lokacin da yake da rai duk gidajen talakawan garin ba su yawa da tsakar dare kawai zai dauki buhun shinkafa ya ɗauki garuwan man gyaɗa misali da abubuwa na daɗi kawai sai zai je jibga maka a bakin kofar gida in ko baka riga ka rufe gida bai jefa ma zauren kai gudu ba wanda ya taba ganin shi ke sai da ya mutu aka daina ganin ana wannan aikin sannan ko sai masu yanke shi suka ba da shaida cewa ai sun ga alamar ɗaukan kaya a bashi kai shi ne alamun ne sun bayyana to ka gani ko wa mutum ya zama yana wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yuhibbu al-'abda taqiyyan hafiyya Allah yana son bawa wanda ya zama mai takawa mai tsara dokokinsa al-khafi amma a koyi الإمام أيوب بن قيسان أيوب بن أبي سليم السختيان السختيان ربما لهم حديث تالي متني من قال من قال صوتي بعض إن الله ربا وشنا كاسنا لجاش mutum yana kara gashi ba fa a ce ke ba haushi ka zo kana kara wannan guida guida ba guida guida ne gashin bahaushe askewa yake yi mun al'adar muke nan mu aski ka'idar musulunci in kana inda suke barin gashi ka bar gashi in kana inda suke askewa ka rika aski ba ka rika aski kan mutum ya rika tara gashi dubu zunzun amma kawai shaida ma ita amma in can inda suke suke tara gashi to zai ka tara to ayyuhu bin kai sa yana tara gashin shi takin takin sosai ya ci kwalliya al'imamu malik su uku yana zuwa wajen sai leƙa ya gan shi ya zo madina ya zo ziyara masallacin manzo ce wannan sai ya fasa karban hadisi sai ya haka so uku amma da daddare in ya fara ibada ba a magana da rana za ka gan shi kawai gani sosai don ya ci kwalliya a shi Ko ba gayu na malamai ba don ka sa akwai malamai yan gayu yi ko to shi ba irin cin kwalliyar malamai da shi ba yan gayu gayu da waɗannan dai eh, gayu <laughs> yanzu a ce babban malami ko sai a gan shi ya sa t-shirt abin shi eh? a da matsala ko ba matsala kaga shi ya sa jin tsarin juma'a kuma shi zai muku hudu ba eh, ya sa t kawai ya zo zaf zaf zaf kila ma akwai sanda da ake rikewa kawai a shi ya zo sanda ya ja ta ya hau ne liman yau har sai a nemi a guja eh? to kaga shi ne wannan wannan sharhin wannan hadisin yana da tsawo eh, cikin waɗanda suka yi sharhin sa mai kyau akwai ashir muhammad musamman usaimin ku duba sharhin sa gayi na ya kawo na hudu adam talabil madahi wal ikhtirari kakka ne miyar kuma an yabe ka kakka rufi da shi kai ka hisabi da kanka kai ka san matsayin ka ka a ziga ka Ka a kai ka inda Allah bai kai ka ba ka a kai ka inda yan kuda ka salati kakka kakka yi ne da wajen mutane ka yi ma kanka hukunci kai ka fi sanin kanka fiye da mutane na biyar adamul bukuli bi madihi man yastahiqul madha za ka ga mutum in dai da ikhlasi ne ba zai rika rowa wajen yaban wanda ya cancanta a yabe shi ba hmm? ka rika yaban wanda ya cancanta a yabe shi alama ce ta ikhlasi na shida istiwa wal amali fil qiyadati wal jundiyya zai maka daidai ko kai ne shugaba ko kai ne mafi in kana yi don Allah kai ne liman sai aka cire ka to za ka kama tafiyar zaban kasa ko kai ne shugaba aka da kai aka ce ka da ka zama floor member za ka ci gaba da ba da gudun da amma in ba don Allah mutum ke wuto sai koma gefe shi mai kafa nashi sai a tarbiya al-ihtifalu bi ridallahi ta'ala la ridan nas mutum ya zama yana munna ne da Allah ya yadda da shi ba mutane su yadda da shi as-sabru ala tuli tani sannan ko mutum zai jure a dade ana yi da dadi ba dadi in dai dan Allah kake ba za ka daina ana yi ana yi alfahu bi kulli kifayatin tabghuzu duk wanda ya bayyana zai wadatar da kai kan wannan aikin to ba za ka dauke shi a matsayin matsala ba za ka ce to bismillah eh. ku ne yanzu lokacin ku kuma ku zo ku yi ka jawo wani ƙasa da kai su ma ku zo su ba ka kanka ne ba ku ne na bara ku ne na bara ku ne na shekara ba in wani ya zo kaga ya cancanta ka sa shi shi ma ya zo a yi hukuncin Allah ake yi alhirsu ala al'amarin amfani mutum kullum da faɗayi ne zai yi mai amfanarwa wanda ya fi amfani assalamatu min afatil ujub sannan mutum zai zama ya kubuta daga cutar ujub ba za ka ga yana da jiji da kai ba alhazar min tazkiyatin nafs sannan za ku ga yana kafa kafa wajen ta kansa ya san shi bawan Allah ne yana kuskure sifa ta biyu ita ce asabu juriya juriya shi ne kuke ce ma juriya a daɗe ana yi a ta ba za ka daina da shi nan mun yi bayani kansa yana da tsawo daga cikin littafin da za ta taimaka wajen fahimta a saburu akwai akwai akwai akwai littafin madarij sadiki na faɗe su a ƙarshe shafi na shafi na 26 ga littafin nan na ce wani biya ziyadatul bahsi fi hulki sabr yunzaru أدوب الصبر لابن أبي حاتم لتاكم الصبر لا الإمام ابن أبي حاتم أدوب لتاكم إياه وابن الدين الإمام نعم، الغزالي أما أحد هذا المغني عن حمل الأسفار في تخريج الأح... في تخريج أح... في في تخريج في تخريج ما في الإحياء من الأحاديث والآثار نا نا العراقي ده مدارج مدارج السالكين ابن ابن القيم ده عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ما ابن القيم da littafin darikul hijratain wa babu sa'adatain na ibn al-qayyim shine salatatu hadith al-qayyim hukun duka na ibn al-qayyim sai littafin asbahu fil qur'an na al-allamah yusuf al-qaradawi sifa ta uku al-hikma mai da'awa ya zama yana da hikima mai da'awa ya zama yana da hikima ga tanan mun faɗa ga alamomin hikima don a shafi na 27 mun kuma kafure muke ba a zai fil ƙauri wal amal ka zama kana da sassauci a magana ka da aiki alama ce ta hikima adam isti'jalin nata'ij kaka ce yanzu a yi dole kuma a samu sakamako an jima ba hikima ba ce wani daga cin alamomin hikima a tadabbur fi umur bin abubuwa sanne sanne daga cikin na hudu tanzimin umuri tsara al'amurra ma'amurara ta fiƙi al'aulawiyya tare da kula da me ya fi shine shine shine shine na biyar in zamin nasi manazila daga cikin alamomin hikima da mai da'awa ya rika aje mutane a matsayinsu kowa ka ba su matsayinsu na shida mukhatabatun nasi ala qadri uqulihim kan sama yana da mutane gurgudan hankulansu in ka je ka gingimo musu wani abin sai su rikici na bakwai mudaratun nasi uhiyar mu'asharatul hasana iya zama da mutane ka kyautata mu'amala da mutane alama ce ta hikima ta takwas الاقتصاد في معالجة الأخطاء والمشكلات دين فتا تكي وجن ما دنش مثلا مطلولي دقما كرافرين نتاع اعتبار المصالح والمنافع kula da me amfani ne banna me almasali abin da zai zama gyara ne a rayuwar mutane wal manafi ne zai amfane su wal da ababen da suke banna ne wal da kuma ababen da za su cutar da su fil umuri ma a ta'arubiha sannan in sun ci kan ne ake gabatarwa ga akwai amfani a cikin wannan sannan akwai banna a cikin shi to wanne ya fi yawa duk wannan ana bukata kaga wannan ana tuna shi ne a cikin ilimin makasid shari'a muwafaqatul aqwali lil a'mal sannan abin da kake faɗi ya dace da abin da kake aikatawa sannan na sha ɗaya ikhtiyarul alfazi inda mukhatabatin la zaben lafazan da za ka yi amfani da su wajen magana da mutane hikima sannan mura'atul awqati wal muhafazatu alaiha kula da lokaci da tsayin su ku tsara lokaci yana cikin hikima kan ka zama baka kula da lokaci baya cikin hikima a zuwa ce za ka yi jawabi an ba ka minti talatin ka wuce minti talatin ka kai minti talatin da biyar a kawo maka takarda kai sha kulatin bangaro da ita a ƙara mai maka a ƙara mai maka ka minti kai awa ɗaya wace ta ka kai dole inda kake son wallahi ba hikima ba ne kana koya ma mutane cewa kasu zama suna da tsari a rayuwa in an tsaye da kai ka tsaya shi ke sannan kuma ka koyi takaita magana da yawan masu da'awa ba su da ba su ba su da ba su ba su ba su takaita an taba shirya wani zama a zayayya malamai goma maudu'i goma kowa minti goma goma ni ina cikin waɗanda aka gayyata aka yi ta kuka wanda suka shirya abin shugaban shirin ma ba ma dan uwa ma imam abubakar zuma ne mm. shi ya shirya tsarin ya ce hikimar mu ita ce muna son masu da'awa su zama sun saba da takaita bayani ya ce zai yi wa wata ranka tsinci kanka irin wannan yanayin ka zo ta sha wani abu ya faru kuma an ce mota ta tashi kuma sai ka gyara wannan abu in ka tafi za a samu kanka kuma direba ba zai jira ka ba to ya za ka yi saba takaita magana ka faɗi magana cikin hikima ba ka isar da sako a ɗan takaitaccen lokaci ga ka abu ta sha wani abu ya faru kuma ana buƙatar ka gyara abin in ba ka gyara ba banna za ka ci gaba da afkuwa kuma ga direba yana samanin ka zo mu tafi kai ake jira kaga in ka saba ta kaita magana ba kai ka saba sai an ba ka awa daya ko awa daya da rabi kuma duk ba za su ishe ka ba daidai ba ne sifa ta kudi ita ce alhim ko kun ga haƙuri na abinda ake ce ma haƙuri shine ka danna zuciyarka a lokacin da ranka ya ɓaci kakka aiwatar da sakamako a nan zaki shi ne suke ce mushi hafsun nasi inda haijanin Gagab? ka danna ranka a lokacin da fushi ya taso maka shi ne ilmin sifa ta da ita ce ta biyar ita ce a tawazu ka zama kana da tawazu domin ka zama kana da mai kana girman kai ba wanda zai karbi da awa kana ma mutane kana hura musu hanci kai kana jin ka ita sai a kyale ka in ka ga waɗanda za su ji kila yan ɗaliban ka ne yan kaɗan kun ga za su iya haƙuri da kai amma sauran mutane ba za su saurari da awaka ba to da kana musu girman kai kana rena su kana cewa ba su isa ba alhali ke ba ba isa ba dama ce ka samu Allah ya dan baka to kai amfani da wannan dama kakare da mutane sifa ta da ita ce asidiku gaskiya wannan duk kun san su babu bukata a tsawaita su to waɗannan su ne zaɓaɓɓun sufofi guda shida da muka ambata ne da awa ya kamata a ce ba shi da su ba amma duk wata kyakkyawar ɗabi'a da kai ne. to yana da kyau Koya wa wajaba mai da awa ya rika kokarin yadda zai iya koya ma kansa wannan ɗabi'a sannan ɗabi'a ana koya ana koyin ɗabi'a in baka iya ɗabi'a ba ana koya ana koya ta hanyar karanta malaman da aka siffanta su da wannan ɗabi'a sannan na biyu karɓa zama da mutanen da aka musu shaida suna da wannan ɗabi'a na uku ka roƙi Allah madaukakin sarki ya ka wannan ɗabi'a sannan ka matsa ma kanka sai ka yi wannan ɗabi'a mazo sun ya ce inna mal ilmu bi ta'allum haƙuri sai ka matsa ma kanka kake yin sa wa inna mal ilmu bi ta'allum sannan kuma ilimi matsa ma kai ake a koya sannan wa man yastasbir yusabbirhu Allah duk wanda ya matsa ma ilimi ya koyi juriya to Allah zai sa shi ya zama jama'a ya iya juriya mun gane to sai gaba ta karshe ita ce maktabatul da'i yadda ya kamata mai da'awa ya zama ya tsara ɗakin karatunsa littafan da ya kamata su shiga ɗakin karatunsa waɗanda bai kamata a ce mai da'awa ya zama baya da littafan waɗannan malaman ba mun lura da malaman kamar yadda a ashir bakar rahmatullahi alaihi yayi a cikin littafin sahihatul talib ilmi ya zaɓo wasu malamai waɗanda suke inganta ƙwarai ka a ce ba su a ɗakin ka domin karantawa na farko a imamul khattabi musamman littafin sama'ani sunan sharhu ne a dawud wannan littafi ne mai matukar muhimmanci ba duka a abi dawud ya ma sharhi ba amma ya zazzabi wasu hadisai a ciki ya sharhin su amma duk sharhin hadisi to sai ka ga ya gamsar da kai game da shi amma da ni na bi al-imam ibn abi duniya wannan malamin shi yana da an tattara ayyukansa a waje guda eh, aka sa masa musu'atu ibn abi duniya to an ka samu waɗannan wannan littafin ka shi mujalladai to ya ishe ka a game da littafin al-imam ibn abi duniya malami na uku al-imam al-ajurri musamman littafansa a shari'a littafinsa akhlaqu ahli alquran da littafinsa wannan akhlaqu ahli alquran din na masa ikhtisari na takaita shi na sa masa suna ne sunan littafin tazkiyatul janan fi ikhtisari bi ikhtisari akhlaqi hamalat alquran na al'adun. wa adabun nufus da kuma littafin sa adabin nufus ɗan ƙarami ne wa akhlaqul ulama da kuma littafinsa akhlaqul ulama kaga wanda ya kamata da kai a yanzu wannan littafin ina karanta shi da suna tv suna sawa na hudu al-imam ibn abdul ibn abdul musamman littafin sa guda biyu at-tamhid wani sitka. sharhin muwaddan wannan duniya ilimi ce eh, ba a gajiya da karanta wannan littafin da kuma littafin sa jami'u bayan ilmi wa fadli الشيخ معنا سنما الذي يشن الإمام الخطيب البغدادي مسمى اللتاف الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع الإمام الخطيب البغدادي تسمى مفني لإلم الحديث دبير وطوء قنصة سنين لتاريخ ستاريخ بغداد تاريخ دون ما الذي يشق بغداد هو القاعد شيني رمتاش سنما الذي نشد الإمام ابن تيمية ونقودونيات جدا لتمنى سكن يموسوها هلا كرنتا to amma dai mutum zai iya samu wannan littafin in kana da in ka samu majmu'ul fatawa sai yana da saukin lafuzza hmm, majmu'ul fatawa amma sauran littafin ibn taymiya wani zuwa ba gane su ake ba sai ta yi in ka ta shi malamin ibn taymiya an ka ce masa za ka zo kuda daga zaria sai ce maka ka je kaduna sai ya kai ka kaduna in ka je kaduna sannan ya dauke ke kai ka birnin gwari ya kai ka birnin gwari sannan ya kai ka jiwa sannan daga jiwa sannan sai ya shigo da kai ta ya zagayo da kai ka da ta samu sannan ya sake mai da kai ka zo kwangilar zariya sai za ka ɗaukar kan kai sai kai ke sai kaka kuda ilimi ya bata yawa to amma littafinsa majmu'ul fatawa fatoyinsa da aka tattara yana da mahimmanci sosai kuma yana da shauƙin fahimta daidai gobe sai kuma yana da yawa na bakwai al'imam ibn al-qayyim al-majiransa to wannan shine shi kuma ya salala iliminsa shi ne ya salala na ilimin ibn taimiyya ilimin ibn taimiyya can mai ƙarfi mai kauri to shi ne sai dilutin ɗinsa sai ya ba ka kawai karka sha yana wucewa cikin da'i shi littafansa wannan ba a gajiya da karanta su musamman littafin sa zabil ma'aj da kuma littafin sa madarij salikin da littafin sa mitahu darus sa'ada sannan na ambaci wasu a baya ko littafin suna da yawa dan littafin ibn qayyim da ka gani ka tiya kuma ka karanta na tabbas al-imam az-zahabi wannan zahabi zahabi al-ilmi musamman littafin da siyarwa alamin nubala littafi ne na tarbiyya wanda ya karanta siyarwa alamin nubala ba zai zama mai zafin kai ba za ka zama tsagiya domin zai tambara ka ka ga yadda manya wannan malamai suke kuma ka gane kai ba kowa ba ne tun daga sahabban masu sama har zuwa zamaninsa wannan littafin shi ma ba a gajiya da karanta shi sai karanta shi ka sauke shi so ɗari ba ka gaji ba نترى الإمام ابن كثير ولا سيما تفسيره الإمام ابن كثير بن سنش الماجن شيما ابن تيمية الماجن ابن ابن تيمية مسمى التفسير تفسير القرآن العظيم تفسير ابن كثير الإمام ابن رجب مسمى لتاب تجامع العلوم والحكم شرب خمسين حديثا من جوامع الكلم الإمام ابن حجر shi ma kun san shi musamman littafin zakatul bayani ne wulubul maram ne da mujallar ne to yana da littafai duk littafin shi ma ka gani ka siya kuma ka karanta al-imam shaukani musamman littafin sanilul awqa sharhin muntaqal akhbar al-imam ibn abdul wahhab musamman littafin sa kitabun sannan kuma ka kula da sharhuhansa daga cikin sharhuhansa akwai tafsirul azizul hadid wanda jikan sa ya fara yi amma bai gama ba aka kashe shi da littafin sa da da kuma ɗayan na jikan nasa fathul majid eh? sannan da littafin alƙawul mufid na na ibn al yana cikin mafiya kyawun sharhuhan da aka ma kitabun tauhid hmm? haka sharhin al'alamatu taqiyuddin hilali da muka ambata sai ne shi ba a cika samun sa ba sosai al'alamatu abdurrahman al-ma'dani wannan wani malami kenan da bai san a san shi har ya gama rayuwarsa amma littafansa ba ƙananan littafai ba ne musamman littafinsa al'anwar kashifa da littafinsa a tanci hmm. sai al'allama ahmad shakir da ta da da yi littafai haka zan al'allama tunu ba a ɗinsa haka da alamatul albani musamman ayyukansa waɗanda ya yi na bambance hadisai sahihai da za'ifai a alkutubul arba abu dawo da tirmidhi na sa'i ibn majah silsilatul ahadith sahiha silsilatul ahadith dha'ifa sahihul jami' as-saghir jami' as-saghir sahihut wa tarhib da'ifut targhib wa tarhib da turan littafansu waɗanda suke masu mahimmanci sosai za su taimaka maka a matsayinka na mai da'awa da hadisin da za ka kama hujja da shi ba za ka kama hujja da hadisi mai rauni ba hmm? na sha takwas al'allamatu bakar abdullahi abu zai kaji malami na ce wannan malami daban yake shi ma littafansa suna da wahala ganewa <laughs> amma dai malami ne na ƙarshe yana rubuta littafi malamai da ma yake rubuta ma littafi shi dinnan malamai ne kowa ya ne rika neman littafansa in ba ka iya karanta kowane littafinsa ba to ka karanta hilyatul ɗalibi ilmi al ɗalibin ilmi kuma ka yi hakuri shi ne ta dalibul ilmi zaka ji kofa ta ki guduwa amma da ka bude ƙofa ka shiga to zai ga shi ba komai a cikin gidan haka littafin yake babban shi na da wahala amma ka yi hakuri in ka fara karanta kakka daina na kuna dariya ne yawwa to ku yi hakuri ku karanta shi sosai kuma ku ta bibiyarsa ku ta bibiyarsa littafi ne mai fa'ida sosai to kayan ya gama shi to ku ta bi ku ta muraja'a ku ta yi littafi ne mai fa'ida matuƙar biyar? yana da wasu littafai da yawa masu ɗimbin yawa irin sa ta'alu shi kuma littafi ne da yake yake muka wa masu jiji da kai wanda ba ke karatu ba sun daga kansu suna cewa su masu karatu ne to su ne ke muka musu kota a cikin littafin <laughs> malami na sha tara shine al'allama tunin usaimi babban malami ce wannan littafansa kaman nama su can kana karanta su naman kaza ko za saboda daɗi to ku karanta littafan shi sannan sai al'ustazu doktor ta tsayin dinin hilali da tsora waɗannan ba su kenan ba amma na buga muku misalai ne ba ina nufin su kenan ba waɗannan wasu malamai ne da bai kamata ce a to sai hatima mafi an ce lokaci yayi to in aka yi a ƙara sami a shawara ta aka ƙara sashi shi kenan in aka yi sallah sai a tambayoyin minti ko da goma ne sai a tafi ga shawarwari da muka bada guda bakwai a duba su a ƙarshen a shafi na 34 la yanqati wa an tazawwud bil ilmi wat tasqif an nafsi kada mai da'awa masu da'awa su yanke ba su ƙara karatu kanka sake ka daina karatu da uwa duk halin da zaka shiga da zaka shiga to ka zama kana karatu duk halin da zaka yi ka zama kana karatu na biyu an yakunu mutahallina bi makarimil akhlaq ɗabi'u masu kyau mai da'awa ya zama yana da su musamman ma hikima da juriya da gaskiya da tawabu sannan la yastabdilu bi hadhihi al-amaliyati shay'an duna duk matsayin da ka sama kar ka sake ka musanja wannan matsayin kai watsi da da'awa dan ruwa, duk halin da kake ciki ko me ka zama ko shugaban ka za ka zama ka ci gaba da da'awa ka ware wata rana ka ce ba ofis in kuma ka ɗiba ka ce awa biyu ta da awa ce ko shugaban ƙasa ka zama ba shi fi kowa shigul ba shi fi kowa yawan ashirar ya fi kowa yawan aiki to ko shi ka zama ka ci gaba da da'awa umarni wani ɗan bakani da za ka samu ko na siyasa ko na wucin gani ko kuma na aikin gwamnati kakka ne na da'awa ka zaɓi abin da za ka iya yi yan shigo wala ya takasalu kullum ya zama akwai karsashi zan mai da masu da'awa su zama suna da karsashi yattahidu sannan kuma su zama suna da haɗin fa innal mar'a da'ifun bi nafsihi qawiyyun bi awanihi wa qalilun bi nafsihi kathirun bi ihwani a zama akwai haɗin kai na gaskiya duk wanda zai taimaka a haɗa kai da shi a taimaka kada a ware in ka ware kai kaɗai za a ci mai kai kaɗai. suna cewa mutum zai da ƙarfi in shi kaɗai ne amma yana da ƙarfi idan ya samu mataimaka mutum zai da yawa in shi kaɗai ne amma in yan uwanshi suna nan sai zama yana da yawa abin da ake buƙatar shi la yasta'jilu an-nata'ij ka ai gaggawa cin nasara ka ai gaggawa a ci gaba da aiki فإن عليهم درس الشجرة وليس عليهم خطء السمع أي تنتقدت بشيء بأسي سيكاية سيكاتي آيام با وترانا سركي سركي سركي سركي هارون الرشيد yana tafiya sai ya ga wani dattijo yana shuka bashi yana yana da shan dabiru ce kai ku tsaya duniya duniya da fi da can da mai zuciya ta yanzu ba abin da mai hada shi da sassa da da da da da da da da da da da da da da da da ce da ya daɗe ta ce ai waɗannan ma da muke ce ai ba mu muka dasa su ba an sa mana ne ina da ta ma an bayan ta ce kai ji wani da ce a shi ba gare ka ku mu ɗan hali dubu ku ba shi ya ta ga ma har kan ma dubi ne ne yaya yi ce ga ta mun na na bana ya ce kai hikima kana da yawa ku ƙara miki dai hali da ya ce ga ta na bada ma ya zo ya ce sai mu wuce wannan zai fashe mu ba rana ne ake cin nasara abubuwa da kake yi kuma wani abin da za ka rike auna za ka rike kallon da ba haka ake ba da wannan masallacin na sannan yaushe aka gina shi da ba shi to ci gaba ne a da'awa ko ba ci gaba ne kwanan gwamnati kama a jidda <laughs> kagani so da kada a yi gaggawa wa man yasta'jala shay'an qabla awanihi uqiba bi jirmani duk wanda ya gaggauta lokacin abu bai yi ba to sai a hana musu samun sai a hana a masa hukuma ta hanyar hana shi samun wannan na bakwai kuma na shawara ta bakwai ta ƙarshe ya kunu ma'an nasi ka shajar ya nuna habil hajar wani ya ta hudu alaihim bisama. Ayi a yi mu'amala da mutane kamar yadda bishiya take yin mu'amala da mutane suna jifanta da dutse ita kuma sai ta jefa musu mangoro Kuma ka jefe ake yi ba aka jefe ta sai ta jefa musu mangoro to a zama haka yana da tasiri wannan a wajen da'awa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya sa wannan aiki da muke yi ya bar mu ya tsorar da mu kuma ya sa dan shi muke yi ya tsare mu daga riya ya tsare mu daga rabon wani ba Allah ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka mu waɗanda suka shirya wannan zama da alkhairi ya ciccika musu ladaddakin su a ma'aunan su na lahira Allah subhanahu bamu ta'ala ya ba mu ikon aiki da muka abin da muka karanta ba kun ga da muka rika zaɓe a littafin a farko farko kuma karanta mun bi shi bitin bitin amma daga baya sai muka koma muna zaɓe muna intihadi to kowa ya je ya bi littafin ya bi shi ya karanta amma wasu za su haɗu ci su ne to a yi muna fatan wanda ya zama na ɗaya an an samu wata damar to sai a dora sai ya zama an fitar da wani littafin ya zama ana fitar da shi silsila domin aikin da awa ba karamin aiki ba ne aiki ne da ke bukatar aiki da yawa ga shi can kamar yadda aka faɗi a baya Allah mu da fitin sarki ya tsare mu wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina da wa an ba da shawarar cewa an yi sallah duk da lokacin ya cika a yi haƙuri tambayoyin suna da muhimmanci sai a zaba waɗanda suka cancanta sai a yi kuma akwai gyara ko ƙarin bayani ina ganin duka sai a takaita a yi duka ga baki idan an yi sallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh